ta kwana nan akwai wanda kun kashe yau kwana a'a eh? sasantawa da amumun musu warwa ka muka ce za mu miƙa kama zuwa gwamnati to shi ne suka ce su ma sun zubar da makamansu don wa muka yi wa muka ce mun zubar da makamu to shi ne muka musu kawai da muka yi kan mun zubar da makamun aka tura wanda irin sun tsufa akan nan sun tsufa ya tsofofi eh, eh wanda kawai sun zo sai muka sa su a gaba suna wucewa kan muka fara muka fara harbi muka rinka kakkashe muka kakkashe shi na wannan lokacin ma da aka kashe wannan shi sarkin yaƙi kanar eh. kanar din nan eh. yau kwana biyar ne sun kashe kanar yau bai dare ba kanar din kwana biyar ne yau bai dare ba shi wancan wannan wancan eh. wannan kanar na san shi wannan da wancan wanda matar shi tana kukan nan eh ah, har bidiyon shi ma abin da an tura mai an tura muku bidiyon shi duk abin da ake yau a ce wani abu ya da ni mu zan eh eh abin da zai mai dubu to za a tura mai kowa da daga abin da zai ok kai za a tura akwai wanda yake tura. wani irin ya kana tambayi na mai yana ina duka yana mai duguri zai ne ce wani fa za a kawo kala amma shi ma soja ne soja ne? na bara kai mai malari mai malari bara kudi du sarari alanguro kenge kenge alanguro na are yawa